بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجه واكتفى أثره واهتدى بهديه إلى يوم الدين bayan haka ‘yan uwana musulmi na kusa da na nesa gaisuwa ta addinin musulunci gare mu mai albarka ta hiyata min mubarakatan tayyiba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatun. muna wa Allah godiya saboda ya sake ba mu damar haɗuwa domin ci gaba da karatunmu na wannan wata na ramadan a yau sha biyar ga watan ramadan shekara dubu da da da hudu arba'in ɗaya bayan hijirar ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina wanda kuma ya yi daidai da wato bakwai a takwas ko ga watan mayu na shekara ta dubu biyu da ashirin miladiya a yau ranar juma'a kamar yadda muka saba muna amsa tambayoyi ne waɗanda kuka rubuto a cikin tsawon sati guda da muka yi muna karatuttuka abin da zan dan ƙara faɗa shine tambihi guda biyu na farko waɗanda suka rubuto tambayoyinsu duka waɗanda dai suka iso gare ni in Allah ya soya da za mu amsa su sai dai idan tambayar mutum da mu riga mun amsa ta to ba za mu yi ta maimaitawa ba akwai tambayoyi da yawa da mutane suka rubuta waɗanda mu riga mun sha amsa su waɗanda kuma <clears throat> ba za mu samu damar da yanzu za mu yi ta maimaita su ba da aka sai dai mutum ya nema a cikin karatutukan da suke baya kenan sannan kuma kamar wani da suke tambaya a kan yanayin yadda za a yi ramukon azumi magana mai ciki da mai shayarwa wannan mun yi ta faɗa ba za mu maimaita ba sannan da yin tambaya a akan maganan sirace a cikin azumi yana karya azumi ko baya karyawa da magana akan batun a batun test na masu aure batun aka samu a namiji da mace ba su yi daidai ba a wajen genotype wajen yin aure duk waɗannan gaskiya mu riga mun yi su da aka ba mu maimaita ba sannan dalili na biyu shine idan mutum tambayarsa ba ta fito fili ko an fahimce ta ba ita ma mutum ba zai ji mun karanta ba amma in dai tambayar mutum ta fito fili kuma an fahimce ta to in Allah ya so ya yarda zamu mu yi kokari mu karanta gwargwadon abin da muka sani kuma za mu amsa in ma ba mu sani ba za mu iya karanta mu ce ba mu san wannan ba sannan kuma sai waɗanda suke rubuto tambayoyi suna turowa gare ni kai tsaye ba gare ni kai tsaye za ku tura ba ko dai ku tura ta cikin wato shafukan ko na whatsapp ko na wato facebook ko kuma na telegram wanda a ciki ne da yawa kuke samun wannan karatun a wurin da za ku iya barin tambayar ku sannan mutum yana iya turawa kai tsaye ga ɗaya daga cikin waɗanda suke tattara tambayoyin nan daga baya su bani shine kamar amir isa abdallah da lambar wayansa wadda ka rubuta mun a rubuce sai in faɗa da kuma malam lukman wanda duk wannan mutum yana iya rubutawa ta hanyar su in ya tura musu su kuma za su rubuta sai su miƙo mu haka kuma ah, kamar yadda za a riƙa gani a tashar talabijin ta hausa bakwai sukan rubuta lambobin waɗannan lambobin guda biyu akan in mutum yana da tambaya ya rubuta ta hanyar su su kuma su isa gare ni abin da ya sa ne in ka turo ta wuri na ba duka abubuwa nake iya karanta ba saboda sun yi yawa ta yi ka turo ban duba ba ban samu damar gani ba har a zo a karanta ya wuce sannan kuma eh, lokaci ba zai iya bani dama in ta leƙo tambayoyi kuma bayan ga karatun da yake gabana ba Allah ya sa mu dace tambayar da za mu fara karanta ba a yau ita ce tambayar wani bawan Allah wanda na ga tambayar tana da muhimmanci ta ilimi ce ba ka shi zan fara gabatar da ita ana ce masa muhammad daga bayan firamare na kobi a nan bauchi wanda ya tambayi masu muhimmanci kamar haka tambayarsa ta farko yayi yi ne kan jerin wato surori na alkur'ani yake cewa ya ga an jera alkur'ani ba ta hanyar yadda aka saukar da alkur'anin ta fuskar ikra ita ce ta farkon sauka amma sai ga ba ita ce ta farko ba tana can gaba me yasa ba a tsara alkur'ani a irin wannan jerin ba sannan ya yi tambaya dangane da kaddara har tambayoyi guda biyu duka masu muhimmanci da farko tambayar ka akan jera alkur'ani shine tartibu suwar alkur'an ka sani da cewa malamai sun yi ittifaki ko ijma'i cewa ayoyin alkur'ani duka jeranta su taukifiya ne su yadda ka gansu na haka aka saukarwa annabi sallallahu alaihi wasallama kuma a haka ya karanta a haka ya karantar kuma dole a haka za ka karanta a'udhu billahi minash الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن Alhamdulillahi rabbil alamin رب العالمين maliki yawmiddin dole a haka za ka jira ba za ka ce maliki yau kafin ka ce ar rahim ba haka ne duka ƙur'ani yake wannan duka malamai sun yi ittifaqi a kai amma sai surori yadda suke jere yadda kake gani a yanzu suratul fatiha ita ce ta farko sai bakara sai ali imran sai nisa har zuwa ƙarshe wato zuwa suratul nan. wannan jerawa da kaga an jera su haka tushe shi tanqifiya ne haka yazo daga wurin Allah da tsarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda wani ba zai iya canzawa ba ko kuma ijtihadi yana iya shiga ciki kokari ne na sahabbai suka tsara suka jera su a haka a wurin waɗansu malamai tauƙifiya ne su ma surori haka suke haka ya zo a alƙur'ani lokacin da Allah maɗaukin sarki ya saukar da shi wa annabi sallallahu alaihi wasallam tunda an ɗauko ne daga lauhul mahfuz aka ciro shi aka saukar da shi daga baitul izza a saman duniya suka ce haka yake wanda suke da wannan ra'ayi akwai al-imamul kirmani akwai kuma wato waɗansu daga cikin malamai da suke gani cewa wannan abu ne tauƙifi wanda dole a haka ya zo kamar yadda al'imamul bai hafi ya faɗi wannan a cikin almadakal yake cewa kana murattaban tuhu wa suwaruhu ala hay'ati ma huwa alaihi al'an yadda ka ganshin nan haka yake tun farko har kuma zuwa ƙarshe don haka wukifi ne amma waɗansu malaman kamar imamu malik ibn anas da waɗansu cikin malamai allah ya musu rahama suke cewa wato ijtihadi ne shi jera jera surori banda su jera ayoyi jera surori wato abu ne ijtihadi annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar shi ba tare da ya lizimta cewa dole sai an sa sura kaza sai an sa sura kaza shi yasa ya halatta in ka zo sallah kana iya karanta sura sannan in zaka jera da wata kuma ba sai ka dauko da take jere da ita ba sai ka dauko ta gabanta kamar da aka samu annabi sallallahu alaihi wasallama in yana qiyamul laili ya taba karanta suratul baqara sannan sai ya yi suratun nisa kafin daga baya zai suratu ali imran wanda yake nuna cewa jerawa ba dole ba ne sannan kuma suka ce an samu daga sahabbai lokacin da aka hada alkur'ani aka rubuta shi waɗansu sun yi kwafi nasu amma sai suka jera shi a yanda ba yake a yanzu ba kamar mushafu ali wato mushaf din sayyidina ali ibnu abi talib shi da ya zo rubuta shi sai ya sa suratul bakara ita ce ta farko sannan a'a sai ya jera su a gwargwadon tsarin surori yadda suka sauka ya sa ikra bismi rabbikal ladhi khalaq ita ce surar farko a ciki sannan sai suratul muddathir ita ce ta biyu sai suratul nun wal qalam sai suratul muzammil kamar yadda aka rika saukar da su haka ya jera su wannan ita shine mushafu ali amma mushafi ibnu mas'ud shi kuma abdullahi ibn mas'ud shi kuma sai ya jera nata a tsayin surori da haka sai yayi suratul bakara sannan ya suratul nisa sannan ya suratul ali imran sai ya jera su a haka gwargwadon tsayi har zuwa wadda ta fi kowa gajarta to amma wanda daga baya kuma aka yi ya tabbata aka tsaya a kai shine tartibin da su zaid ibn sabit Allah ubangiji ya kare yarda a gare shi da shi da sauran sahabbai a lokacin zamanin sayyidina Usman ibn Affan yanda suka rubuta mushaf suka jera shi ya fara da suratul Fatiha ya kare da suratul Nas wannan sai zama daga baya kamar ijma'i ne domin dukkan Qur'ani na Mushaf Ali da Mushaf Ibn Mas'ud da sauransu ai duka sun bata sai wannan sai zama kamar duka sahabbai da malamai magabata sun tsaya a kan wannan don haka yanzu ijma'i shine ka jera shi a yanda ka ji yake jeren nan don haka wannan shine abin da ya zama mustaqil wallahu a'lam tambayar ta biyu dangane da kaddara kake cewa ana cewa wato waɗansu um, eh, abin nan yana ce a yi masa ƙarin bayani dangane da kaddara shin kaddara yaya take ne wannan babi ne wanda yake da faɗi wanda ba zai yi a cikin amsa tambayoyin mu gama maka bayani a kai ba kuma da yawa daga cikin tsarin tafsirin mutum da tsari ne na tafsirin mawdu'i idan Allah ya kai mu inda bayani yake akan kaddara zaka iya jin bayani mai yawa kamar yadda in ka nemi tafsiran da muka yi na surorin ƙasa a cikin suratul kamar inna kulla shay'in khalaqnahu bi qadar na san zaka samu cikakken bayani da muka yi akan bayani akan kaddara to amma a yanzu dan abin da zan gaya maka shine abin da ake nufi da kaddara shine hukuncin da Allah ya zartar da tsarin da Allah ya yi a kan gudanar da duniya tun kafin ya halicci duniya wannan shine ake nufi da kaddara sannan kuma ita kaddara yarda da ita wani bangare ne daga cikin bangarori na imani a musulunci wanda in babu shi imanin mutum yana zabtarewa ya tabbata a cikin hadisi cewa duk wanda bai yi imani da kaddara ba to wannan bai yi imani ba kuma musuluncinsa ai imaninsa bai tabbata ba sai ya yarda da kaddara sannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya sa shi na shidda daga cikin rukunan imani a cikin hadisin wato da ya shahara na hadisin wato da annabi sallallahu alaihi wasallama yake jera wato abubuwa na imani a cikin hadisin jibril wanda ya faɗa cikin hadisin umar dan khattab wa tu'mina bil qadari khairihi wa sharri sannan kuma abinda ake nufi da Ah, wannan dai shine abin da ake nufi da kaddara a takaice wato yanda Allah ya tsara yanda zai gudanar da wannan duniya saboda komai na Allah akan tsari ya gina shi kuma kaddara tana da matakai guda hudu ne da dole za ka yi imani da su mataki na farko shine martabatul ilm wato sani Allah ubangiji ya san komai da komai in nace komai ina nufin komai da kaɗan da mai yawa da babba da karami da na ɓoye da na bayyane da na da da na yanzu da na gaba Allah ya sani da abubuwan da suka faru da waɗanda za su faru da waɗanda suke faruwa a yanzu da waɗanda ba ma za su faru ba inda a ce dalili zai sa su faru ta yaya za su faru Allah ya san shi to shine ake nufi da martabar ilimi alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fi samai wal ard da kuma faɗin Allah inna Allah bi kulli shay'in alim Allah ya san komi da komi to wannan shine martaba ta farko babu abin da Allah bai sani ba tun da har zuwa yanzu da duk abin da zai faru a duniya Allah yana sane da shi sannan abu na biyu shine martabatu alkitaba shine Allah ya rubuta komi duk abin da ka gani da wanda baka gani ba da wanda ka sani da wanda baka sani ba In je suna cikin wannan kauni na yanda Allah ke gudanar da duniya to akwai rubutu da Allah ya rubuta tun kafin ya halicci duniya sama da ƙasa da shekara dubu hamsin ya gama rubuta komi kamar yadda ya tabbata a cikin hadisin abdullahi bin amr ibn al-as wanda imamu muslim ya ruwaito kataballahu maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal ardi bi 50 sana sannan kuma Allah madaukakin sarki yace alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fi as-samawati wa ma fi as-sama'i wal ardi inna dhalika fi kitab inna zalika 'ala Allah yasir da kuma Allah yace wa kullu shay'in ahsanahu fi imamin mubin to komai Allah ya rubuta ya taskace shi na dukkan al'amuran duniya yana rubuce a cikin wani babban littafin Allah na kundi da ake ce masa Allahul Mahfuz sannan martaba ta uku ta imani da kaddara shine yi imani da martabatu al-khalq shine martaba ta halitta cewa duk abin da ka gani da wanda ka sani da wanda baka sani ba in dai wannan abun ya zama wato samamme to Allah ne ya samar da shi ta hanyar halitta shi da shi da abin da shi ma zai iya yi na aiki ko motsi ko tunani duk Allah ne ya tsara halittar abin duk abin da kaga ya faru a yanayi to Allah ne ya rubuta ya halicci abin sannan duk wani abu kuma Allah ne ya halicce shi wallahu Allahu khaliqu kulli shay sannan kuma wa khalaqa kulli shay Allah shi ya halitta komai da komai ciki har da ayyukan da bayi suke yi ma Allah ne ya halicce su wallahu khalaqakum wa ma ta'malun aikin da muke yi da zantukan da muke faɗa da duk abin da muke aikata ko mai kyau ko mai muni Allah ne ya halicci wannan aikin kafin muka samu muka iya shi inda baya cikin halittar Allah da ba ma za mu iya aikatawa ba sannan kuma bayan haka sai martaba ta ƙarshe ita ce martabatul mashi'a shine abubuwa suna faruwa ne gwargwado yadda Allah ya so bayan Allah ya sani bayan Allah ya halitta bayan Allah ya rubuta to kuma kaga abu ya zo faruwa to yana faruwa yadda Allah yake so ne duk wannan duniya da wajenta da cikinta duka tana tafiya ne gwargwadon yadda Allah yake so ah, sannan ko mu ma abubuwan da muke so wanda muke aikatawa sai yadda Allah yake so ne kafin abin yake iya faruwa liman sha'a minkum an yastaqim wa ma tasha'una illa an yasha Allahu rabbul alamin da kuma wato Eh, a hadisai na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam waɗanda suke nuna mana yadda Allah maɗaukacin sarki komi yake faruwa yana faruwa ne gurgudun yadda Allah ya ga dama inda Allah bai so ba da abin ba zai faru ba to waɗannan abubuwa su ne maratib na al'imanu bil qadar sannan abubuwan da ya kamata mutum ya sani dangane da kaddara shine ita ƙaddara sirri ce ta Allah kamar yadda Abdullahi dan dan Abbas yake faɗa sirri ne na Allah a cikin halittunsa ba wanda yake iya ittila'i ya gane menene kaddarar Allah shi yasa ba wanda ya san za a fara wannan cuta da yanzu ake ciki da tuntunin an nema mata magani an yi kokari an tanadi rigakafin ta amma ba a san za ta faru ba ha kuma ba a san zuwa yaushe ne zai kare ba ba wanda ya sani sai dai a ta prediction ana kokari ana shaci faɗi sannan ba a san su waye da waye za su kamu ba wannan duk kaddarar Allah ce yana nan a record ɗinsa ya san komai kuma ya san su waye za ta ci sannan kuma da illolin da za ta yi a duniya da kuma wato zuwa yaushe ne za ta kare wannan ya shafi mashi'ar Allah sannan kuma yana daga cikin abin da mutum ya kamata ya gane shi ne Allah maɗaukakin sarki yana da mashi'a amma bawa ma yana da tasa mashi'a shi yasa kake ganin dama in kana so kayi abu kaza sai kayi? yi ba wanda zai saka dole ka yi sallah sai in ka so in ka ga daman yi kuma amma ba za a hana ka ba ba wanda zai hana ka shan giya ko yin kafirci ko aikata wani abu na laifi amma in kana so ka yi sai ka ga ka je ka yi ba wanda zai hana ka to Allah ne yake yarda ya ba da dama kuma da abin nan da sonsa abin zai faru ne kafin ya iya faruwa ko mai kyau ko mai muni idan da Allah bai ga dama ba da ba abin da zai faru walau sha a rabbuka ma fa'alu wannan kaɗan kenan daga cikin ɗan bayani akan kaddara wanda ina gani kamar wannan lokaci ba zai iya bayarwa a yi bayani da zai iya zamsarwa ba amma dai mutum ya bi cikin sauran karatuttuka mutum ya iya samun dogon bayani sai tambaya ta gaba tambayar wani daga jamhuriyar niger ake ce abdu ya yi tambaya dangane da <clears throat> cewa ya yi suntuwa kuma ya ce ya tsunci abin da ya kai jaka ashirin amma yana cikin tsananin bukata da aka sai ya amfani da kuɗin nan da niyan cewa in an zo mai shi ya zo sai ya bashi kayan shi shi menene hukuncin wannan to <clears throat> tsuntuwa dai dama kala biyu ce yawwa a tsintuwa kala ɗaya eh, kala biyu ce ko dai ka tsinci abin da wato tunanin mutumin da yake matsakaici in ya yarda wannan abin zai je nema ya iya ci cigiya ko kuma ka tsinci abin matsakaicin mutum a tattalin arziki in ya faɗi ba zai tsaya yana nema ba in ka tsinci karamin abu wanda bai kai haka ba to kawai ka ɗauka abin ka je ka ci kamar ka tsinci to ka ce jika jika ashirin to ko in ce jika ɗaya in ka tsinci jika ɗaya misali kaga mutumin da yake matsakaici a tattalin arziki wanda ba babban mai kuɗi ba amma ba talaka ba na can ƙasa dan matsakaici ba zai tsaya yana nema wai jaka ɗaya ta ɓata ba wannan in ka ɗauka kawai in ka tsinci irin shi kawai ka kashe abunka ba sai ka yi wani wata cigiya ba haka kuma ko ka tsinci dabino a hanya ko ka tsinci wani abu da mutum yayar ko wani abu nasa ya zuba wanda kai kana da bukata za ka ci wannan za ka iya ɗaukawa ka ci sannan kuma malamai suna haɗa wannan da abin da in ka bar shi ma zai iya lalacewa kwata-kwata kamar ka tsinci dabba a cikin daji wadda ta ɓata kaga wannan in ka ce za ka yi cigiya ta ina za ka yi cigiya a cikin daji ne ba wanda eh, abin nan ka sani sannan kuma to wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ko dai ka ci ko ka bar wa kura eh, abin nan ko kuma wani yanzu ya samu shi ya ci Za ka in ka samu wannan kana iya yankawa kawai eh, ka yi amfani da shi kashi na biyu shine ka tsinci abin da hankalin mutum zai je a kai kamar yanzu wannan jaka ashirin din ina gani kamar matsakaici hala zai ɗanyi cibiya ya ce kai kuɗin safar jaka ashirin ya ɓata to yi irin wannan ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in ka tsinta sai ka tsaya ka gane sannan sai ka yi cigiya eh, zuwa shekara guda idan an samu mai shi ya zo ya bayani ka fahimta sai ka ba shi kayan shi to za ka ajiye ne a matsayin ajiya eh, in ka ajiye a matsayin ajiya kana yin cigiya Eh, kamar yanzu kai da kake cewa in mai shi ya zo sai ka haɗo kuɗin shi sai ka bashi tun da dama kai mai ajiya ne amma idan ba ka riga ka yi hakan ba in kuma ka kai shekara daga baya sai ya zo shi kuma mutumin sai ya zo sai bai zo ya bayyana ba to za ka bashi za ka shi wato wanda ya ce wai jaka ashirin a niger is not specified me kake nufi a'a ba dole sai ka gane ba aikin da na mishi kai dai kawai a nan kasar ku kai ba sai ku kiyasta ku a nan kiyasin ku nawa ne to wani ya ce dubu hudu ne amma dubu hudu nan matsakaici zai tsaya yana duba to dubu hudu ne eh, to kamar haka ne dai duk dai kuɗin da a tunanin ka kasan da cewa mai shi zai iya zuwa ya zo nema ba talaka na can ƙasa ba talaka na can ƙasa ko naira ɗari ɗaya ne faɗi sai ya nema to amma wanda yake matsakaici ba kuɗin da zai zama cewa sai ya tsaya yana tambaya ina yake to shi ne ake magana a kai za ka irin wannan idan kai cibiya mai shi bai zo ba zuwa shekara to ya zama naka kawai sai ka ci abinka in ka ci daga baya in ya zo sai ka biya shi kuɗin shi in kuma bai zo ba ka ci halal ah, wannan shi ne abin da yake amma kamar wannan da yanzu da kai eh, ya zama kamar ka ci kuɗin ajiya ne tun da an baka ajiya ne nan gaba in dai ba da lalura ba ba za ka taɓa ba amma tun da kai ka ce kana cikin lalura ne to lalura tana iya sa ka taɓa kuɗin ajiya illa lura da ta sa dole ne kamar yadda yake bukata ce ta abinci bai da komi to in wannan kana iya haka daga baya in mai shi ya zo sai ka ba shi kayan shi Allah ya sa karka yi ta addu'a akan kar bai shi yanzu sai wani abubakar siraju daga kandahar abauci yana tambayar cewa menene hukuncin yin alola a banɗaki ya halatta ta yi alola a banɗaki kuma in ka yi alolar ka ta yi sannan ya kuma addu'ar da ake yi in an gama kana iya barin addu'ar sai in ka fito sai ka yi idan wurin babu tsarki amma in wurin akwai tsarki ma don ka karanta ba ka yi laifi ba wallahu alam kamar yadda malam albani yake faɗa dangane da irin banɗakin nan da yake da tsaftar da babu komi don mutum ya yi eh, tsaftar da babu komi a ciki don mutum ya yi wanka kuma sai karanta wani abu na zikiri saboda hadisin na na aisha kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurullah ala kulli ahyanihi sannan sai tambayar abdurrahman dutsen tanshi yana cewa idan cikin ƙasa da wata uku ya zuba ya zube to shin akwai sallah da azumi a kanta wadda ta yi farin ciki Tom. Um. wadda ta yi barin ciki sakamakon abin nan sakamakon haifuwa ya kasu kashi biyu ko dai ya zama ta yi bari ne wato abin da ya riga ya kai halittar ɗan adam ko kuma wanda bai riga ya kai cikan halittar ɗan adam ba abin da nake nufi da halittar ɗan adam shine ya zama ana iya gane wato eh, siffar cewa wannan abin ɗan adam ne ko ya nuna alama ta ɗan adam da kuma wanda ba za a iya gane haka ba idan wanda za a iya gane wanda aka riga aka fahimta kamar misalin wanda ya kai wata hudu kenan ko ya sama to wannan malamai sun ce wato za a yi eh, yana ɗaukan hukunce-hukuncen mace mai biki haka zai hana sallah a lokacin da jini yake zuba zai hana azumi da sauransu amma idan bai kai haka ba to shi wannan zai zama baya ciki wannan shine masabar hanabila da kuma shafi'iya amma masabar malikiya da kuma hanafiya shine dukkan inda har ya riga ya zama ciki to ko da cikin wata ɗaya ne ko satuttuka in dai mace ta yi bari to shi ma wannan jinin jinin jinin naƙuda ne a jinin biki ne kamar zancen da ya fi rinjaye Shi ne wancan zancen cewa in dai bai kai wata huku ba kawai ta zubar da jini ne ta wannan baya daukan hukuncin wilada baya daukan hukuncin haihuwa kamar yadda nan da ka ce wato wata uku to abin da za a yi la'akari da shi ba watan ba ne. lokacin da ta barar idan dai ta ga jini ne kawai ya zube ta ga ko ta ga wani abu kawai wanda ba ta ga alamar ya nuna alamar eh, zama dan adam ba to in dai ta ga alamar siffan dan adam ne ta haifa to kamar ta haifi mutum ne to wannan ita hukuncin ta hukuncin haifuwa ne amma in dai ta zubar da jini kawai da sauransu to wannan bai riga ya zama dan adam ba wallahu alam sai hadu ita tambayar abdulmalik daga katsina wanda yake tambayar cewa idan mutum yana sallar tarawihi sai ya mantuwa ya raka'a uku a maimakon biyu shi zai ba a ji ko yaya idan ka manta kai raka'a uku ka tashi ka kara to yana daidai da sallar nafila ne yana daidai da sallar farilla ne za ka za ka yi sujada ta rafkanwa za ka yi sujadar ba'adi duk cewa waɗansu malamai suna cewa idan nafila ce sai kai mata raka uku to sai ka tashi ka karo sai zama hudu don ta zama shafa'i wanda kuma wannan magana tana da ƙarfi ta fuskar cewa dukkan nafiloli shafa'i ne in banda ana yin su raka'a biyu ne ko kuma ana yin su a adadi na cika hudu ko shida ko makamancin haka sai wuturi ita ce ake yin ta ya zama ko ɗaya ko uku ko biyar ko makamantan wannan haka dai in mutum ba wuturi ya zo yin niyya ba to in mutum ya zarce ya yi uku ko ya ƙara sai su zama hudu ne abin da ya fi dacewa amma mutum ya tsaya a haka ya sallama uku to lallai sai sujadan ba'adi sai ya zama ta gyara masa tambaya ta gaba ita ce ta lawan ibrahim daga karamar hukumar toro a bauchi yana tambaya cewa menene matsayin azumin waɗanda suke ɗaukan azumi tun kwana biyu ko kuma uku kafin wata ramadan wannan laifi ne annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana yin azumi a gabaci wata ramadana da azumi ko da yini ɗaya ko yini biyu kafin nan hadisin abu huraira ne a cikin bukhari da muslim annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la taqaddamu ramadana bi siyami yawmin aw yawmayn kada ku gabaci wato wata ramadana da azumin yini na farko yini ɗaya ko biyu sai ce sai dai mutumin da dama ya fara yin wani azumi da ya saba yi to wannan babu laifi kamar yanzu wannan azumin da muka ɗauka ranar juma'a to wanda ya saba yin azumin litinin da alhamis to ranar alhamis wanda ya azumin sa yayi daidai babu laifi tun da dama ya saba amma haka kawai ka kirkire yin azumi saboda kawai gobe za a fara ramalana shine wanda aka hana wallahu alam sai tambayar Mustapha Ishaq daga Kano da yake tambaya dangane da cewa ya yi sallar asuba ne a masallaci da aka fitar kafin ya yi wannan zikirin guda goma da ake yi wanda ake yi kafin a motsa kafa sai wani ya zo ce masa sai wani ya nemi ya matsa shi kuma sai dan matsa to ya wannan zikirin ya samu ladarsa ko kuma bai samu ba ya tabbata a cikin hadisin Abu zar al-Ghifari wanda Imam Tirmidhi ya ruwaito kuma ya inganta cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce idan mutum ya sallar asuba ko sallar magariba ya yi ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahu mulku wa lahu alhamd wa huwa ala kulli shay'in qadir kafin mutum ya canza kafarsa a yadda take wato lokacin da yake naɗe da kafarsa a yadda yanda yayi tahiya har yayi sallama ya tsaya a hakan bai canza ba ya karanta wannan sau goma sai annabi sallallahu ya faɗi ladaddakin da za a bashi to shine yake cewa in mutum ya haka ya ladarsa idan dai ka tsaya a hai'ar da kake kawai ka matsa baka miƙe ƙafarka ba ƙafarka tana na ɗaya da take wa huwa sanin rijilaihi annabi ya ce kenan ko da ka matsa ba matsala ai ba a cewa ka ci gaba da zama inda kake ba ka ci gaba a hai'ar da kake ne Ba ka kana ƙafarka har yanzu tana tana lankwashe a zama a yadda kake ka matsa babu matsala amma in ya zamana wato ya kai ga har ka miƙe ƙafarka ka canza to wannan sai zama ka samu ladar zikirin amma baka samu ladar yi ana naɗe da ƙafa ba suna fata kuma ka fahimta sai wannan da yake tambaya daga federal poli ibrahim yake tambaya akan cewa a kara masa bayani dangane da wa hukuncin aikata zunubi akan wanda yake ya san ya san da da zunubin amma kuma sai dogara da kaza sai rubuta wani abu na zama muku an ko rubuta abu da larabci baya fitowa a nan don haka ni ban ma san wata aya ko wani hadisi ne ka rubuta ba abinda dai zan gaya ma shine mutum baya dogara da cewa ya ce ai Allah zai yafe sai mutum ya aikata laifi haka kawai a burka mutum ya sakaci da cewa inna la ghafurur rahim ko kuma la la taqnatu min rahmatillah da sauransu mutum baya yin wannan saboda shine israri ko kuma mutum ya rena laifi ya ce wannan ai karami ne Allah ya ce walam yusibu ala ma fa'alu wa hum ya'lamun sannan kuma wato Eh, Allah maɗaukacin sarki baya so mutum ya nuna kamar bai damu ba da yadda Allah zai yi Allah ya ce afa aminu makarallah fala ya aminu amanu makarallah illa alqawmul khasirun sannan kuma sai tambayar Jafar Muhammad Sani daga Ibrahim Bakuwa Bauchi ya ce yana so a yi masa bayani ne akan irin bashi da ƙasa da ƙasa suke ci kamar Najeriya sannan kuma in aka zo ba a biya ba wannan in aka jira na kiyama shin ɗaiɗaiku na ‘yan ƙasa za a Allah ne zai kama su dukansu sai sun biya ko kuma a waye za a kama za a kama wanda suka ci bashi ba kai kan ka ci bashi ne kana zaune ai baka san yadda aka ci ba Allah kuma ba zai kama ka ka abin da baka aikata ba sai kuma nazifi adam daga jihar katsina yana tambaya kan cewa ya mafarki da daddare kuma idan ya yi wanka zai cutar da shi to sannan kuma ah, kuma menene dai kawai idan mutum ya ga cewa ba zai iya amfani da ruwa ba kawai yake mama wani ai mun sha faɗa ta jidu ma an fata yamma musa idan fagi ba sai tambayar yusuf shehu daga zamawa cewa iyalinsa tana da juna ya kai tsawon wata takwas kuma in ta yi azumi tana shan wahala kuma har ya kai ga eh, ya za ta yi wannan ma mun sha faɗa ai kawai za ta rama ne daga baya sai kuma mai tambayar ta haka za ta iya shan ruwa daga baya ta ba batun ciyarwa sai wanda ya tambaya wata daga jihar taraba tana tambaya cewa wace addu'a za a ba ta rika yi saboda in sha'awa ta dame ta don ta daina yin masturbation kuma tana son aure amma iyayenta sun hana ta ba su fahimce ta ba wannan muna daɗa ƙara jaddadawa kira ga iyaye akan su ji tsoron Allah duk wanda yarta ta nuna cewa tana son aure wajibi ne ya aurar da ita kamar yadda Allah ce wa an kishu al'ayama minkum wa salihina min ibadikum wa imamikum in mutum ya ƙi kuma ta ɗauki laifi to Allah zai iya kama shi li yahmilu azarahum kamilatan yawm al-qiyamah wa min awzari alladhina yudillunahum bighairi ilm ya ayyuhal ladina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara haka in mutum Allah ya ɗora masa kiwon ƴaƴansa kuma ƴarsa tana bukatan aure ta kuma samu miji wanda kuma ya cancanta mutum ya kiya aurar da ita saboda wani dalili nasa na duniya to wannan ya shirya abin da zai je gaya wa Allah a ranar kiyama da ke kuma abin da za zamu ce miki shine ki rika yawan yin azumi sannan kuma baki da wata addu'a ta musamman da wai ita ce kawai zaki yi kawai dai ki ci gaba da yin abubuwa na yawan azkar da karatun alkur'ani da yin abota da masu kyakkyawan hali da sauransu da kuma neman Allah Ubangiji ya kare ki sannan yana daga cikin abin da yake da sauki wajen in mutum yana da wani laifin da ya kasa dainawa kuma ya dame shi shekul islam ya ce mutum ya rika yawan yin istighfari kai ta istighfari da za ka zauna a rana ka yi sau dubu ko ka wuce haka to sai kaga Allah ya sa zuciyarka ta tsamaci abun in Allah ya yarda sannan sai tambayar Aminu Awwal daga jihar Plateau yana cewa ah, yana yin aikin a kuma sai ɗauki mata uku a ya ce mutum ne yake yin aikin a caɓa sai ɗauki mata 3 in 1 ya yanayin azumin shi wace maka 1 ma ya halatta balantana 3 in 1 ai bai halatta baka ɗauki mace sai dai inda lalura lalura ce kawai take iya sa a goyi mace da ba takka ba in ba haka ba sai dai ta hau a daidaita sahu ko kuma wani abu amma ba za ta hau mashin ba in kuma ka ɗauka wani abu ya faru da kai da azumin ka ohonka sai kuma yakubu muktar shi ma daga jihar plateau yana tambaya akan ah, sau da yawa idan mutum ya mutu idan mutum zai nafila sai ya ga sai ya ga baya kabbara shi a masa bayani me yasa ba a kabbara ba a yi ne saboda ba a yi mana saboda annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi kabbara ban an zo na fila ba a kabbara shi ta kai ba za ka yi ba sannan yana tambaya cewa me yasa ya ga waɗansu in liman ya taso su zauna kafin a tashi abin da yasa kaga haka shine akwai wani hadisi ne na annabi sallallahu alaihi wasallam na malik ibn al cewa idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo miƙewa a raka ta ɗaya da kuma ta uku baya miƙewa sai ya ɗan zauna to wannan zaman ne suke yi to amma abin da yafi dacewa shine idan limamin ka bai ba sai ma ba za ka yi ba in limamin ka ya miƙe to kai ma miƙewa kawai za ka yi in limamin ka ya zauna kuma kai ma sai ka zauna saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna ma ji'ila al imam li yutamma bi iqama yake nufi shi ya sa ya ce kabbara ai in ka ji ami ya ce maka kabbara iqama yake nufi iqama ita ce Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illa Allah zuwa la ilaha illa Allah wannan shine iqama shi yake nufi da kabbara amma kabbara harama kan ai ya iya shine ayi Allahu akbar a fara to haka ake fara nafila sannan Yusuf Ibrahim yana tambaya cewa wanda yake sana'ar ɗinkin laya kuma idan ya sayi abinci ya yi maka yi, za ka iya ci eh za ka iya ci duk wanda yake samun kuɗi na haram haram ɗin ya tsaya a kansa ne in ya baka wani abu na abincinsa ka ci sai ba ruwanka bai shafe ka ba shi ya jiyo da kansa sannan wani yana tambaya cewa ah, saboda Allah ce la taziru wa ziratun uku ukura kar wani ya ce ban kawo dalili ba sannan wannan yana tambaya cewa da karamar kumar shandam a jihar plateau cewa menene ingancin hadisin da ke cewa manzon Allah Ta sallama ya hana yin sallan nafila kafin magariba to ban san me kake nufi ba in kana nufi yin nafila bayan la'asar kafin rana ta faɗi eh annabi ya hana hadisi ne na abdullahi bin umar ingantacce annabi sallallahu alaihi wasallam yace "Na salata ba'da salati al-asr hatta taghrub ash-shams babu sallah bayan sallar la'asar har sai rana ta faɗi yana nufi sallar nafila kenan amma kuma idan kana nufi bayan rana ta faɗi kafin a ta da sallar magariba ne to wannan kan ya halatta a yi nafila saboda ya tabbata cikin hadisin abdullahi ibnu umar cewa annabi sallallahu alaihi sallama ya ce abin nan sallu qabla al-maghribi sallu qabla al sallu qabla al-maghribi liman sha' ku na nafila kafin mangariba wanda ya ga dama don haka fila ce ana samun lada in kana so sai kuma ayyuba abubakar daga gwaram ta alkaleri a nan jihar bauchi yana tambaya dangane da wani wasa wanda ake cewa ward wanda matasa suke yi menene hukuncinsa wannan shi ma mun yi bayanin shi a baya an kada bi karatun fa zalikumullahu rabbukumul haqq fa ma da ba'da al haqq illa ad-dalal a karkashin wannan aya mun yi bayani akan hukuncin wasa irin wannan hadda game da karta da ludo duk mun yi bayani sai wannan ma mun yi bayani akan tambayar sa dangane da sirace mun ce ba laifi bane yin sirace a cikin azumi sai kuma wani abubakar shi ma daga shandam yana tambayar ya halatta gina blok a gaban kabari saboda rinka gane mamacinsa don iya zai masa addu'a ya halatta idan za a ɗan ɗora ne ko dutse ko wani tubali ko blok ɗin ɗan ƙarami wanda zai sa ka iya ganewa amma yin gini da za a haka wani wuri a tona a kwaɓa ƙasa a yi waye a yi masa wani abu na musamman wannan annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana yin gini akan kabari amma kuma in dai don alama ce wanda za a sa wannan sunna ce kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam ma an sa masa wallahu alam sannan sai tambayar abdurrazzaq musa aliyu daga kibiyar jihar kano wanda yake wanda yake tambaya akan a wanda ake bin sa azumi guda biyu bai rama ba har wani azumin ya zo kuma yana da lafiya da kwanciyar hankali to menene hukuncinsa wannan mun sha amsawa hukuncinsa eh, dole dai sai ya rama na farko dai malamai sun ce ya yi laifi idan mutum ya bar azumi har wani azumin ya zago bai rama ba to ya yi laifi saboda ya yi tafriti ne to amma menene hukuncinsa in ya zo rama wannan azumin waɗansu malamai kamar imamu malik da imamu shafi'i da ahmad suka ce mutum ya rama sai ya yi ciyarwa tare da ramawar duk azumin da ka bari har azumin wata shekara ta zo ta same ka baka biya ba to in ka zo za ka biya sannan kuma za ka ciyar da miskini akan kowane azumi amma waɗansu malaman kamar imamu abu hanifa ya ce a a za ka dai biya azumin amma ba wanda ya dora maka cewa sai ka yi ciyarwa su waɗancan suka ce an ruwaito daga wasu sabai ne kamar abu da cewa sun ce mutumin da ya jinkiri haka sai ya rika ciyarwa su kuma waɗannan suka ce ai ya saba da uh, koyarwar annabi sallallahu alaihi wasallama ya ci karo kuma da ayoyi domin aya aya a alkur'ani cewa Allah ya yi fa'iddatun min ayyamin ukha mutum ya biya a waɗansu kwanakin Allah bai keɓe wasu kwanaki ba ne kuma bai kawo penalty akan in mutum ya jinkirta ya ce kuma dole kafin wani azumin ba don haka sai suka ce babu komai akan mutum wannan da yawa daga cikin malamai na ta suna goyon bayan wannan kamar imam bukhari shi ma wannan shine ra'ayinsa shine kuma ma ra'ayin sheikh muhammad ibn salih al uthaymeen cewa babu wani abu akan mutum sai dai mutum ya rama azumin kawai sai istighfari ya tuba saboda jinkirin da ya yi wallahu alam ina ganin kuma wannan dalilin kamar ya fi karfi sai mustapha daga atbu wanda yake tambaya akan um, ya ce hadisin nan da yake magana akan nisan da ke tsakanin kunne da kafaɗun mala'ikun da suke riƙe da al'arshi ya ce a karatunka na cikin suratul ara na ji ta ce nisan sa tsawon tafiyar shekara dubu saba'in annan a wata takaitacciyar faɗakarwar ka kuma ka ce tafiyar shekara ɗari biyar ne to in dai har kamar yadda ka ce na faɗi hakan to na yi kuskure ba daidai ba ne abin da ya tabbata a cikin hadisi na abu zar hadisin jabir dan abdullahi wanda abu dawud ya ruwaito shine manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce shekara 700 ne ba dubu saba'in ba ba kuma 500 ba shekara 700 ne yanda hadisin yake shine udina li an uhaddisa an malakin min mala'ikatillah min hamalatil arshi ma baina shahmati udunihi ila atiqihi masiratu 700 am ya ce an bani dama in yi zance dangane da ɗaya daga cikin mala'ikun Allah da ke riƙe da al'arshi tsakanin fatar kunnensa wannan shi shahmatul uzun wannan wannan ɗan fatar mai laushi eh, da yake ƙarshen kunne a ƙasa inda ake sa ɗan kunne na mata har zuwa kafaɗansa ɗan tsakanin nan kawai ya kai nisan tafiya shekara ɗari bakwai sai wani ɗan ladi daga bauchi yana tambaya cewa da yi tambaya ba addu'a kawai yayi amin mu sani cewa yawanci duk kowa ya rubuto yana rubuto addu'o'i kuma ina gani ba na bukatar a ce sai na karanta ne Allah ubangiji ya amsa duk addu'o'in da kuke yi da duk abubuwan da kuke faɗa dangane da mu ko karatun da muke yi Allah ya karɓa, wannan tsakanin mu da ku ne da ubangiji shi yasa ba na bukatar in karanta shi mutane su ji sannan sai alhassan ya hayari daga jihar katsina yana tambaya dangane da idan mutum ya yi kisan kai ba da gangan ba kafara ce zai yi kaɗai ko kuma haddadiya duka biyun ne zai yi domin Allah madaukakin sarki ya ce wa man yaqtul wa man qatala mu'minan khata'an fa tahriru raqabatin mu'mina wa diya to haka duka biyun ne za ta yi sai dai diyar illa an yasaddaku sai in an yafe maka amma ita ka fara haƙƙin Allah ne biya kuma haƙƙin yan uwan wanda ka kashe kaga kowanne yana zaman kansa ne habib muhammad daga abuja yana tambaya dangane da rike alkur'ani yayin da mutum zai sallar hajjin a gida idan bai haddace ba ya halatta an rawaito wannan daga nana aisha da wasu cikin magabata cewa ya halatta wanda bai haddace ba yana iya rikewa ko a wayarka ko a mus'ab kai ka a cikin sallar nafila sannan umar usman suleiman daga yobe yana tambaya cewa miji ne da matarsa sai miji ya rike hannun matarsa sai matar ta ce ka sake min hannuna sai ya ce na sake ki menene hukuncin wannan hukuncinsa shine yanda abin ya faru a lokacin yawa idan ana taɗin maganar saki ne suna faɗa sai ta ce ka sake ni sai ce na sake ki shikenan wannan ta tafi ne amma ana cikin zaman lafiya kawai ta ya riƙe hannunta ai siyakin shi zai nuna Allah kuma yana aiki da abin da kuke nufi ne a zukatanku don haka sai ta ce sake mun hannuna sai ce na sake ki wannan kuma baya nufin cewa ya sake ta na saki wallahu alam aminatu husaini tana tambaya akan menene a mata karin bayani akan ikamar mace gabanin sallah ikama ba a ɗora wa mace ba amma idan ta ga dama ta yi babu laifi amma dai duk mace in ta zo yin sallah ta wuce sallah ta haka kawai an ruwaito kamar da imamul bai ya ruwaito kuma hafiz ibn hajar ya inganta shi daga Umar dan Khattab ya ce laisa alal nisa'i azanun wala iqama mata kan ba ruwansu da kiran sallah ba ruwansu da iqama wannan na maza ne don haka haka za ta yi sallarta da nafila da farilla duka ɗaya ne a wurinta amma in ta yi iqama kamar yadda malikiya suka ce shikenan shi ma yayi sallarta ta yi wallahu a'lam sai wani mai tambaya Mustapha daga ATB ya ce a gaya masa bambanci tsakanin nahawu da adab da kuma sarfu dukan su bangarori ne na ilimin larabci kamar yadda a larabci a turanci kake da ilimin grammar to shine na hau kamar yadda a turanci kake da literature shine adab kamar yadda a turanci kake da morphology shine sarf a larabci sai abubakar ibrahim daga gombe yana tambaya akan menene hukuncin bin sarakunan gargajiya shin wajibi ne ko mustahabbi ne don yanzu mu da sarakuna masu aiki da alkur'ani da hadisi hukuncin bin su shine yadda Allah ya ce ya ladina amanu atiu Allah wa atiu rasula wa ulil amri minkum ai inda shugabanni ne ko shugabanni ne zaka za a yi musu biyayya sai dai sun yi umarni a kan abin da ya saba to nan ba za a musu biyayya ba amma in dai sunan su shugabanni to za ka yi musu biyayya in dai abin da suka yi umarni bai saba ba kuma ba ruwanka da maganar suna aiki da hadisi ko ba ta aiki da hadisi don Allah bai jingina aiki da Qur'ani da hadisi a matsayin sharaɗin yin biyayya ga shugaba ba bala daga biyu yana tambaya cewa menene hukuncin sawa gawa auduga a ido ko a baki da hammata da sauransu wannan an roƙo shi daga magabata suna yin haka kuma ya tabbata kamar yadda aka rawaito daga wato eh, riyoyi daban-daban don haka ya tabbata sanya wannan auduga ɗin kamar yadda ka gani ana yi kuma wasu malamai ma sun ce kusan ijma'i ne akan halaccin yin hakan yusuf mu'azu daga abuja yana tambaya akan cewa yana so a gaya mata addu'a da zai karanta domin oh, ya halatta ya karanta alkur'ani domin neman wata bukata ya yi addu'a e ya halatta saboda alkur'ani maganar Allah ce ana tawassuli kuwa da maganar Allah da siffofinsa saboda Allah ya ce ya yi wallazi na amanu wa wabtagu ilayhi alwasila don ka ya halatta sai ya haya Suleiman daga Zaria ya rubuto dogon abu yace ga tambayar amma ni ban ga tambayar ba ba ka rubutun ya yanke sai wannan asim daga kafin madaki yana tambaya akan shiga cikin sahu da tsarin yin musabaha da kuma yadda ake yin sahu a yanzu da ake sa mutane sau da neman kariya sai ke cewa a cikin wannan abu da ake yi dinnan nan ya halatta ko kuma ya e ya halatta mana ai dalili ne yake jawowa ita shari'a musulunci tana canzawa ai tana yin daidai da kowane yanayi na ɗan adam ita ba ta canzawa amma in al'amari ya canza to zai same ta ita tana nan a wurin haka ya dace akan in al'amari ya jawo to ana iya canza abubuwa za ka rashin musafaha dama mustahabbi ne rashin cika sahu kamar yadda aka saba dama sunna ne rashin ah, samun sallar jam'i a wasu sallolin kamar juma'a wannan dukansu ba su kai lalurar da take kan kare lafiyar mutane da kuma rayukansu ba za ka don an yi wannan babu laifi kamar yadda muka karanta a cikin karatutukanmu na bayan in kabi buhari Roni yana tambaya akan cewa wannan tambayar mun riga mun taba amsa ta aka ba sai na karanta ba abdul hakim rashid yana tambaya cewa rako'i guda sha wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a rika yi to yake cewa wanda ake bayan sallan isha zai iya yi ne yanzu a azumiya zai yi zai kafin a fara asham ko sai bayan yayi asham za iya ana yin sallama sai kai wannan ai kafin a fara asham din sannan kuma in ya zama ana yin sallama ne aka fara asham din shikenan wannan nafilar da kai din sai ta zo ta zama a madadin wancan usman yalwa yana tambaya cewa daidai ne mai azumi yana shan wahala har ya kai shi ga amai da jiri amma ya ke sha ruwa an ce sha ruwa ya ki a'a wannan ba daidai ba ne in mutum ya ji yana da kaza da muka faɗa a ranar farko in mutum azumi ya kai yana ba shi tsananin wahala ta yanda zai iya kawo masa cuta to wajibi ne ma ya sha ruwa don haka ba gwaninta ba ne mutum ya je kai kansa ga halaka da niyyar wai shi yana yin azumi saboda da Allah ya faɗi ayoyin azumi sai Allah ya ce ba ku bi kuma yusr Allah fa yana son muku sauki ne wala yuridu bi al-usr ba Allah yana son muku wahala ba ne. don haka ba yunwar ko kishin ruwan Allah ke so ba abin da yake cikin zuciya zuciyarka na takawa Allah ke so don haka in ka ga akwai tsananin wahala ko a yanzu ne na faɗa cewa waɗanda suke da uh, garuruwan da ake tsananin zafin rana da wahala ta kai wahala Yadda mutum in ya azumi yana gani zai tagayyara ko zai tayar da wani ciwon ko zai kawo mutum ya karya azumi ka ɗauka ka gwada kamar za ka iya amma in ka zo ka ji ka gagara Allah za ta malam ɗauko burodi ka ci abin ka sha shayi gobe in Allah kai mu ka ɗauka ran da duk za ka iya in Allah kai mu lokacin da yake da sauƙi fa iddatun min ayyamin ukhra Allah bai saukar da musulunci don ya kashe mutane ba sannan Abdulsalam Ahmad daga kusurwan fada a Bauchi yana tambaya akan darasi na sha ɗaya da muka yi ya ce ah, na yi bayani akan maganar rukiya yana bukata don Allah ah, wai alaran ba ya fara jero su amma babar shi ya jero su gaba ɗaya ba shi kuma yana son su kaza da kaza ai lokaci ne ya kure kusan kuma wannan karatun namu ba wai a cikin wannan karatun ne muke gama komi ba muna nuna muku ne cewa alkur'ani akwai komi a ciki sai mu ɗauko abun to sai ka je cikin babin abun sai ka ƙara koyo in babi ne na fiƙin muka ɗan fara taɓawa ko na aƙida ko na tarihi ko na science and technology ko na wani abu na zamani wannan duk muna ne don ka gane alkur'ani gaskiya ne amma ba wai za mu gama exactin bayani akan wannan ba sai ka je cikin babi sai ka je ka koyi karatu a wurin malaman da suka shafi wannan ka samu littattafai da suke magana akan masul jin sai ka sami duka tsarin bayani a kai amma dai a cikin dan wannan karatun ina gani ba zai wadatar ba kamar yadda ni kai na, dan wannan karatun ai bai sa na zama mai rukiya ba shi yasa nake cewa kar wani ya zo ya mun sallama ko ya bugo mini waya ya ce ga wata bata da lafiya aljanu sun kama ta don ni ma ban iya ba iya kanna wajen shi ne jawa ina ayoyin kuma na ja an gama sai a samu malamai masu rukiya su kuma sai a same su su ma su ci abinci malam nasir muhammad yana tambaya akan cewa daga jihar Gidawa ya ce menene bambanci tsakanin ilimomin nan guda biyu na ilimin salaki da kuma ilimin taurari waɗannan abubuwa guda biyu da ka faɗa wato ilimin hisab da kuma ilimin nujum dukansu ilimin ne waɗanda mutane suke koyo amma lokaci ba zai bayar in maka dogon bayani a kai ba ina tsammani mun yi a cikin suratul an'am wa huwa alladhi ja'ala lakum an-nujuma litahtadu biha fi dhulumatil barri wal bahr ina tsammani mun yi magana akan babin tanjimi tanjimi dai na ilimin taurari ya kasu kashi biyu akwai astronomy akwai astrology wannan guda biyun da ilimi ne guda ɗaya daga baya ta ka ka raba su an fara rabawa ya zama abin da ake karantawa ma ilimin boko a yanzu tun daga 17th century zuwa 18th century suka zama abuwa biyu astronomy ya fi alaka da wanda ya halatta shine ilimi akan sanin wato ilimin falaki na wanda wanda suka kware suke iya gane al'amura na zahiri na yaushe ne ake tsammani wata za ta tsaya yaushe ne rana za ta fito yaushe ne ake gane bambancin lokaci a wuri kaza ga tsarin lokacinsu ga tsarin ganin wata da sauransu wannan ya halatta ƙaunar wahidan shi ta hanyar lissafi da kuma ilimi na science na physics da shi ake gane shi haka wannan ya halatta amma kuma astrology wanda shi kuma ilimin tanjim shi da yawa daga cikinsa akwai abin da mutane suke shiga wanda bai halatta ba bangaren da ya halatta a cikinsa ya halatta amma ɓangaren da ba su halatta ba suna da yawa shi ya kutsawa kan ta hanyar ilimin taurari domin a gane yadda yake ɗabi'a a kan mutane a ce wane zai yi rashin lafiya a lokaci kai wane zai talauci? wane zai ci mulki wane zai faɗi mun taɓa yin magana mai wannan mai zafi wanda na yi rubutu a facebook dangane da nake cewa gidan A rediyo na amurka wanda suke hira da wani malami wanda yake bayani akan wannan ya ce a wannan shekara za a yi kaza a siyasar najeriya a siyasar kaza na ce wannan karya ce kuma wannan bai halatta ba a musulunci shine irin wanda bai halatta ba ka ce ka gano ta hanyar tauraro kaza wani zai ci kaza suka yi ta yin wannan suka ce donald trump zai faɗi a zaɓe donald trump ya gwale su kuma zai ci zaɓe shi yasa muka ƙara cewa wannan karya ce kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana irin wannan da haka mutum yana kutsawa ne a cikin harka na gaibi amma mutum ya faru da ilimin taurari yanda ake gane hanyoyi yanda ake gane geography yanda ake gane abubuwa na lissafi na watanni da kwanaki da sauransu wannan duka shi ya halatta ilimi ne na kimiyya sannan sai abdurrahman daga zaria da yake tambaya dangane da matsalar yawan mantuwa ya zai yace in ya hadda sai ya rika shan wahala kafin ya zauna sannan kuma yana yawan zubewa menene maganin wannan da yawa daga cikin mutane suna da irin wannan matsala ta rashin da farko dai akwai abin da ya shafi kowa kowane dan adam ma fa yana da mantuwa kar karka ɗauka akwai mutumin da shi baya mantuwa annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna ma ana basharun mislukum an ta kamatan sau ni ma mutum ne kamar ku ina mantuwa Allah ne kadai baya mantuwa la yadullu rabbi wala yansa wannan na farko kenan abu na biyu mutane akwai waɗanda su mantuwarsu ta wuce ka'ida ta yanda eh, ordinarily in suka haddace abu yanzu zube ko in sun tuna abu yanzu su manta ko in sun san abu yanzu ya tafi to wannan abubuwa da yawa suna jawo shi eh, abin da na fi baka shawara shine ka samu ƙwararru ba malamin addini ne kawai zai warware maka wannan ba ka samu ƙwararru akan wannan ko likitoci da suke aka yi suke kula akan bincike akan kwakwalwar dan adam wace shawara za su baka na dangin abincin da za ka rika ci da irin abin da za ka rika yi sannan mu kuma addinance sai dai mu ce maka ka kula da abubuwan da suke iya gyara abin haka wani lokaci sako musamman wasu irin nau'uka na sako suna sa kawo mantuwa yana daga cikin na sha gaya muku cewa masturbation wato yin istimna'i yana kawo cutar mantuwa yana daga ciki sannan tsufa ma tana iya jawo wannan wani asalin ciwo ne natural sannan kuma rashin hutu yana kawo mantuwa da rashin yin bacci ya shi yana kawo mantuwa da kuma yawan damuwa da tara abubuwa da yawa in baka da tsari a rayuwanka ka har kawar gaza abubuwa wane ga wane ga wane duk baka jera abubuwa ba kana da abubuwa a wargaje duk yana kawo matsalan mantuwa yana daga cikin abin da yake kawo sauki akan wannan matsalar mutum ya rika yawan samun hutu sannan mutum ya rinka tsara abubuwa sannan mutum ya rinka yawan addu'a wa qurrat jibni ilma sannan mutum ya zama mai tsoron Allah yana taimakon sa akan wannan wattaqullaha wa yu'allimukumullah sannan nau'ukan waɗansu irin abinci waɗanda suke da vitamins da yawa eh, kamar shan lemo na tsami da na zaki da kuma waɗanda suke da protein da yawa kamar kwai da kuma waɗanda eh, suke da waɗansu irin nau'uka na ganyayyaki da kuma waɗansu nau'uka na mai musamman ma man man coconut eh, man waye man kwakwa mutane da yawa suna magana akan yana tsara karfin kokolwa da dai sauransu wannan in ka samu waɗanda suka kware za su iya gaya maka sosai sai mai tambaya akan bambanci tsakanin a ladan sadaka da na layya to menene kake nufi anan in kana nufi ladan sadaka to shi an baka ladan sadaka na mustahabi na layya kuma tunda wajibi ne shi kuma ladan wajibi sai kuma wani yana tambaya a kan hukuncin azuminsa sakamakon wata yarinya ta taɓa jikinsa sai da ya zubar da maniyi shi na azuminka ya kare mana sai kuma abu abdurrahman yana tambaya a kan za su yi sallar tarawihi a gida maza biyu da mata ya za su maza biyun sai su jeru da liman da mamunsa liman yana hagu mamu kuma ya zo ta daman sai tsaya matan kuma sai su tsaya a baya sannan tambayarsa kan sai kuma gwani yusuf daga Gaidan a jihar yobe yana tambaya a kan aikin banki wannan mun yi bayani a kanta a cikin suratul bakara sai ka nema a cikin ayoyin da suka yi magana a kan riba sai kuma usman sange daga firo a gubidam yana tambaya a kan bashin mashin da ake bayarwa wanda za a saya dubu ɗari biyu sannan sai kuma sai a baka a bashi a dubu ɗari uku wannan ya halatta wannan ba riba bane tun da mashin ɗin aka baka a baka kuɗi dubu ɗari biyu a ce ka biya dubu ɗari biyu da ɗaya haramun ne riba ce amma in kaya aka baka aka ƙara kuɗi a kai wannan kasuwanci ne shi babu laifi sannan zai kuma wanda suka yi tambaya akan cbn ita ma tana haka da za a baka kaya wannan duk babu laifi in dai kaya za a baka ko nawa ne za a kara maka babu laifi amma in kuɗi ne za a baka a kara maka to kowane ne bai halatta ba sai dai wanda ya iya halatta musu su ciri ba ta hanyar ta hanyar lalura wannan kuma daban sai tambaya ta ƙarshe shine tashi shi Usman Sange wanda ya ce idan mutum ya laifi aka masa nasiha sai ya kafa hujja da hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya ce kowane mutum kafin a halicce shi an kaddara masa wannan an kaddara masa abin da zai yi wannan hujja ce ta mushrikai wa qala allazina ashraku law sha Allahu ma ashrakna wala aba'una Allah ya ce kafirai su ne wanda suke cewa inda Allah ya so da ba mu aikata kaza ba bai halatta mutum ya aikata laifi kuma ya zai jingina da kaddara ba yuhtajju bi qadarillahi fil masa'ib wa la yuhtajju bihi fil ma'a'ib ana hujja da kadarar Allah ne idan musiba ta same ka amma ba a hujja da kadarar Allah idan ka je ka kwabo ta shi yasa lokacin sai na umar wani ya haka ya yi sata aka kama shi ce ce ai Allah ne ya kaddara mu ce ce yadda Allah ya kaddara maka kai sata haka mu ma ya kaddara mu yanke hannunka sai aka guntule hannunsa don haka kar mutum ya dogara da wannan wannan shi ne karshen amsoshi akan tambayoyin da kuka rubuto wanda zai rubuto tambayar sa a nan gaba ya tura zuwa ga Amir a 6237 ko kuma malam lukman 08036344267 in mutum ya ta karatun ya iya jin waɗannan lambobi wasu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh